masha Allah masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a karo na biyu Mu'az Musa Ibrahim ne a wannan bangare na tattaunawa da bakuwar da muka faro da tattaunawa da ita tun ajiya kuma kamar yadda kuka ji dai wannan bakuwa labarin ta shi ma da alamun dai akwai kalubale domin wannan baiwar Allah an ɗauko ta ne tun tana karama za a kula da ita a wajen yaya ga mahaifiyarta kuma ta ce dai a farko dai ta fara jin daɗi domin dukkan wani abu wanda take mata tana jin daɗi. to an samu ranar dai eh, da ta kawo mata wasu abubuwa wanda ita wannan baiwar Allah ta kasa ganewa domin ya kasance ma a ranar za ta je makarantar boko ita taimakanta wanka duko tana da karancin shekaru bata wuce shekara biyar ba ga kuma ba a bata abin da za ta karya ba sannan kuma ta je ta dawo dai kusan hakan take har ma da cewa sai ta yi wanke-wanke to a nan dai muka tsaya gurin da take tsaka da bamu labarin an ce sai ta je ta ɗibo ruwar wanke-wanke ɗin kuma yanzu za mu ci gaba a karo na biyu sai ku kasance tare da ni mu'az musa ibrahim barkan ki da shigowa cikin wannan shiri na duniya labari a karo na biyu. Yawa ku dai. To mun tsaya ne a gurin da kike tsaka da bamu labarin cewar an face sai kin je kin ɗibo ruwa domin ki yi wanke-wanke kuma kin je kin ce mana har kin datsa hannu ma. Eh, me ya faru an ɗibi ruwan daga nan? Eh a lokacin ana buga tuƙa-tuƙan sai na sa hannu sai ya datse. Dan yatsan nan sai ya iri lokacin kafin ka ce min ina iyo na sai ya kumbura a lokacin nan mm. haka dai sai wannan kawartawa tunda tare muke tafiya da ta makaranta amma ba ajin mu ɗaya ba mm. ita a lokacin tana aji hudu ni kuma lokacin nan ina aji uku a lokacin nan ta mm. wuce na amma dai haka in mun fito filin makaranta tare muke wasa amma ita za ta kai shekara nawa gaskiya dai ta dan dai dara ne dai tsawo dai amma bazan ci ga shekarunta ba gaskiya a lokacin nan mm. shikenan su take cewa kai kai kai wance datse hannun ki kai Allah isa farcen ki bai fita ba dan ku in mutun ya datse sa sai farcen sa ya cire ni dai ina ta ihu ta kama min botikin nan ta dora min aka na rike ban saba ɗaukar ruwa ba ina tafiya yana zuba din na tsika kaya na kafin in zo gida da rabi ya jike ga hannu da ciwo dan ya tsaya kumbura mm. ya tare jini gurin yayi jatar shikenan sai na zo gida ina shigowa gida ko sallama ban yi ba ina ta ce ke ko ma ki yawa mutane sallama ta gaya miki eh ni kuma saboda sakamakon kukan nan da ne mm. ni kuma na saba a lokacin nan ku da nan daga makaranta ka ce ma ki sallama sai na koma habbakin makarantar mu ba wai sauro zan koma ba inda an ce salama alaikum aka ce mm. ma ki sallama sai na koma habbakin makaranta sannan in lunko in dawo gida dan mm. ko aike na aka yi na je na na da ban yi sallama ba irin na da ina wasan nan na shigo za a ce kuma ki sallama to sai na koma fa hakan tun mm. sannan in dawo sannan ce salamu alaikum in shigo gida to sai na ɗauki hanya ana haka sai da ni shiru shiru ban shigo ba sai ci lokacin sun da daga makaranta kin ɗauki hanya ina zaki je koma zan bakin tuka tuka in je can in dawo sai in zo in yi sallama <laughs> eh sai in zo <laughs> sai in zo in yi sallama mm. shikenan sai aka lokacin sun da daga makaranta su wa'incan yan uwan rikon nawa mm. sai aka ce kai le aka ga ina te shiru bata da ba sai aka ce ai ga ta janta miƙe sai ya kwala min kira sai na je ina ta kuka na da ina ta kuka na sai na shigo sai na ce salamu alaikum ina zaki je na ce ai koma zan yi ina ji kuma na ce tuka tuka haka aka haka aka ce miki ana yi dama sai su kuma sauran abokanan rikon sai suke ta min dariya ai ba haka ake ba sauro zaki koma ki je ki mm. bata kula da hannuna ba ita kawai botikinta take kalla garin ya kika je kika fasa min buriki kika cire min hannun buriki ina ruwan da kika ebo lokacin da kika shigo ba ma ruwan a cikin botiki akwai ruwan amma di ya zizzube di ya ina tafiya ina tangal tangal yana barewa di ya jika min kayana mm. kayana irin haka kasa mm. sai di taɓaɓɓata min kayana ji kayan da kika ɗauko kika saka yanzu sai ta kama min faɗa kawai kafin nan ba a sauke mun botikin na kana ba zan iya saukewa ba tunda ɗaya hannun da ciwo kawai sai jin mari ne haka fas an an talla mun mari tamare ki tamare ni ni kuma da na ji zafin mari nan sai na ki saki botikin a ƙasa sai botikin ya faɗi ya fashe da ruwa a ciki ai kawai sai ta ɗauko carbi ta dinga duka na na fasa mata botiki a lokacin nan duk bayana sai da ya fashe shatin carbi kuma ina gamawa aka ibi ruwan sanyi aka ce aka sheƙa min ruwan sanyi ƙasar da ta ɓata min jikina aka sheƙa min aka ce ɗauraye jikina cikinan mm-hmm. da ina ta kuka dai ina ta iwu ina ta kuka har azahar ta fa amma a ranar zaki iya tuna wace rana ce gaskiya ranar makarantar boko ce hmm. ranar alhamis ba zan taɓa mantawa ba eh, lalle fa wannan rana ba za ki manta da ita ba shiga ɗaya daga cikin tarihin rayuwa ta saboda da kanan ne na fara fuskantar matsalar rayuwa a rana guda hmm. komai ya sauya min hmm. komai ya sauya min sai na girma tukuna nake cewa dama fa an ce ana sanja dan adam kaddararsa to a lokacin nan sai na tunanin Allah ne ya sauya min kaddara ta bayan na to mu je kin ce ta zuba miki ruwa eh aka sheka min ruwa da kayana na jiki na haka na tubi ina ta rawar dari gashi kuma na gaya maka a lokacin sanyi ne mm. ina ta rawar ma ga ciwon na nuna ya kumbura ya ɗuri jini a gwarin nan inda mm. na datsi hannuna na tashi ina ta ihu ina ta kuka haddasa ma a ƙasa aka kuma sheƙa min wani ruwa mm. na tashi da koma gefe ne tsamu daga ni sai wando a jikina ba kaya duk na tuba kaya na iska tana ta dukana. na ta ce min anan zan zauna yau shine hukuncin da za a mu na je ibar ruwa na cire hannun botiki na zo na shigo ban sallama ba kuma na fasa mata botiki don haka abincin ranar ma ba zan ci ba ni kuma ba wai kukan sanyi da nake ji ba kawai yunwa nake ji ciki na sai wani na sai wani iri suke yi mm, tunda watakila yanayi ne wanda baki saba haduwa da shi ba yanayi ne ban saba ba tunda sakamakon ka tashi da safe mm. za ka yi kari mai kyau za ka sha shayi za ka sha bare har da madara inda waina kwai ko dankali ko da duk za a hada mm. za a ci na wani zubin kari ma sai an sai an dauko tarbi an ci in ban ci ba sai an zane ni to ranar duk Sai gashi ranar ke kike nema ni nake nema aka ce ba za a ban abinci rana ba hmm. to na saba lokacin sallaye ana ce mana mu dauki buta bi sallah ana kiran sallah sai na dauki butata sai ni alola a wannan haka babu kayan a jikina ban ma tsaya wani kallon gabas ba tunda bana cin haici na kawai na dudungura sallata ina hakan haka ake sallah nan ne gabas a ce da carbi a hannunta kawai sai ji ne an mun sharbi ya fi biyar a lokacin nan hmm. a gadon baya na na dinga ihu nan ma ni dai a lokacin nan dai ban ci abinci ba sai dai haka in na sha ruwa kuma sai hanji na ya daure ina jin kishirwa amma kuma na sharuwa sai sai ji na ya daure na dinga kukan nan ga zazzabi jiki na ya da zazzabi ga shi tunda dole ba a ci abinci ba ba a ci abinci ba ga ruwa an kwara min ga mari ga tarbi mm. haka aka da ke nan na zauna ne kuka na ne kuka na ga dan yatsan hannu na sai zugi yake yi to amma shi wannan miji nata tunda kin ce malami ne a lokacin baya gidan gaskiya baya nan da ke matansa biyu ita tana mm. gidanta shi ma akwai matansa wato watakila ranar ma ba kwanar ita wannan yar uwa ga mahaifiyar ki eh, bace ko kwananta ne wani zubin da gaskiya a ranar ba a gidan zai kwana ba don ko kwananta ne wani zubin idan ya tafi da safe ya zo ya kwana sai kuma irin azahar in an yi abinci a kai mai abinci sai kuma magariba sannan zai leko kafin lokacin kwanciya ya to ranar sakamakon ba a gidan yake ba ko ba a gidan yake ba yana zuwa da azahar haka ko la'asar ko bayan magariba ya zo ya ga yanda da ya hmm. shi kenan rana kuma bai zo ba dan wani zubin ma a lokacin in wani abin da na fara fuskantar kalubalen rayuwa in za ta wani abu shi yake hana ta ya ce kaza kaza bai kamata ki ba yarinyar naka ba kin ɗauko ta a gaban iyayenta bai kamata ki dinga mata haka ba kuma gashi ke kin ce a gidan ku ke yar gata ce ma sosai da sosai ma duk da yawan 'ya'yan babanmu beki beki kowanne na kyautata mai yadda ya kamata a lokacin nan Cikinan sai na tashin nan na ga aka gama duka na da tarbin nan na yi sallar nan ba daidai ba nan zo sai nake cewa ni wallahi yunwa nake ji ai yau ba za ki ci abinci ba tunda kika fa samu butiki ba za ki ci abinci ba amma a lokacin za a kai kamar karfe nawa a lokacin na gaya maka fa azahar ce ta na tashi ne sallah a lokacin nan hmm. shine aka kuma duka na na yi sallah ba daidai ba na koma gefe da ina ta kuka ranar da wuni ne ina kuka hmm. sai ita kuma wa ina kallon suka shirya suka fita ina ji za ta je gidan ta ne ko dai wani abin za a yi ta za ta tafi unguwa ta tafi kuma duk ba su ce min duk ba su yi magana ba inda ka san abin kamar haɗin baki su waɗannan duk abin da ake ba su ce maki komai ba ba su ce min komai ba ba su ce duk da ake ba a yi hakuri kaza kaza ba su ce komai ba hmm. shi kuma wancan ya gama ayyukan da zai yi da irin tana sana'a irin sai da lemo haka hmm. suka gama ɗaurin leman su suka gama abin da za su yi wannan dai wanke wanken dai ba a yi ba ni yake jira ni zan yi shi ba eh na gama iyo sai ta ɗauko min wasu kasu ta cillo min ta ce gashi na in saka in ko na ɓata sai ta min dukan da ya fi wancan ciki na ɗauki kayan nan jikina yana ta rawar sanyi ko miƙewa ba na isa saboda ciki na ji nake ina miƙe kamar zai fashe mm. ciki na ba komai hanji na sai wani abu yake yi sai na take cewa to in tashi in ji in ɗauki wani botikin ɗebo ruwa in ce wala ba zan iya bikin ga hannu na ma ciwo na ji garin ya cika je cika je ciwo wannan da tsaye tuka tuka da nema sai da aka ƙara duka na nan din ma ciwon ma eh nan ma sai da aka ƙara duka na har ciwon nan sai da ta kama ta matsa dan yatsan nan na saki ihu duk makota kuma duk ba a ji ba duk ba a kare wani abu ba ranar da dai haka dai na sha wahala a wannan rana mm. to sai ana haka aka karuwan famfo sai ta ce to in iba in wanke wanke kaga ga kwanukan safi ga na rana wanda suka ci abinci kuma ke duk ba a da ke ba duk ba a da ni ba mm. ina kallon su suka ci abinci rana ina gefe ina ta rawa kirma an ce mun ba ci ba aka zo na ibar wannan ne wanke wanke nan jika jika ta zo ta gani ta juye ta ce sai na kara wankewa haka dai har la'asar tai mm. na ma la'asar sai da kayana dai a jiki na ban jika su na tattara sket dina saboda kai ya jike a kuma duka na ne wanke wanke nan dai sai da ne wanke wanke nan su uku ina saba su na wanke na farko aka ce ban yi daidai ba na biyu ma aka ɗauko tarbi sai da aka shauɗa min su ɗaya aka ce idan na wanke su ba ba sai an zane ni hmm. haka tuni ina da tsoron duka gaskiya sai na kuma wanke su har sabi na uku sannan aka ce mun san fita to tsayawa ta yi ta zura miki ido kina yi mhm. tafiya ta sai na gama wankewa ta tukunna zan ce mata na gama sai ta zo ta duba ta ce ba su fita ba sai na ƙara haka dai ne wanke-wanken nan har la'asar to sai da la'asar kuma kin ce a baya ke fa ba ke kike wannan wanke-wanke ba ma ya ba ni nake ba dan a lokacin ma sha'awa yake bani in suna sai in ce zan wanke mm. haka dai in ina mata daura ta ce to in wanke hannuna ita wannan kanwan maman ta ta ce in dinga kikkife mata ta nuna min yanda zan yi mm. amma ba a taba bani a ce in yi wanke-wanke ba sosai na zo ne wanke-wanke na la'asar ta na zo ne sallata haka dai sallah ma dai ruku'un ma ba wani iya durkusa nake ba saboda ciki na babu komai mm. sai ta bani abinci ta zubo mun abinci shinkafa da miya su kai saboda ga kwanuka nan da ka gani ka san shinkafa da miya ka ci har da su kaya kifi mm. na wanke sai aka zubo min shinkafa aka zubo min mai miya ba yaji ba magi miya din aka zubo miki mai miya aka zubo min mm. man babu ba miya kawai mai aka zuba min don haƙan shi miya ina ji a cikin man saboda na san mai miya ne. kuma a ranar ga kwaɗayya kwaɗayya ta so. Ba ma wai zancen kwaɗayi ba ne eh. ba. An ni ba ni da kwaɗayi a rayuwata. Don wani hmm. zubin ma sai a soya ko kifi haka ni ba na son ƙarni sai in ce ma ni ba zan ci ba. Hmm. Ko kwai aka soya na zubin da safe zan ce ni ba zan ci ba ƙarni yake yi min. Shikenan na dai san dai sun ci dai shinkafa da miya da kifi dai gashi nan dai. Hmm. Shikenan sai aka zo min haka dai na sai na ce mata ina magi. Su ta ce min ai ko me ba zan dai faɗi abin ba. Eh wato abu ne dai mara kyau. Haɗa shi dai da babana. ta mm, faɗi wani sunan babanki. Ta faɗi sunan mahaifina ai ba shi ya kawo bai kama mata ba. Mm. Kuma ka san Allah tun da aka kani gidan nan babana duk aka ce maka kafin wata ya ka buhun shinkafa taliya makaroni shinkafa tuwo mai magi. Mahaifinki. Komai ita kuma mama na haka tana yin kokari duk irin aka ce maka azumin nan ya zo ko ba azina ta ɗo kayan shayi madara saboda tana sai da madara ta mm. buhu kwano ɗaya rabi za ta auno madara kusan kwano ban bita ta siyo da su lifton da ganyen shayi da sukari mm. da ke tana sai da su sukari su magi za ta haɗo dai komai za ta haɗo na kari eh za ta haɗo su ta kawo mata amma da kafin a kawo ki tana suna musu haka sosai da sosai tana mata haka ku iyayenki eh. wanda suka haife ki kamar sun fi su karfi ne a lokacin ko ba wai fin su karfi suka yi ba kawai dai kyautatawa ce dai hmm. ba wai tafi karfin ba wai suna nuna mata ko sun fita karfin abin ne ita ma tana da shi daidai gwargwado hmm. shikenan haka dai ba kuma sai ta zubanta da abin ai ba shi ya kawo ba a lokacin ta ce eh, haka ta faɗa ta faɗi dai kalma mara daɗi to ko wani abu ne dai wanda yake faruwa a can gida ya zo ya shafe ki gaskiya dai ba haka ba saboda mamana ta ɗauke ta kamar mahaifiyarta saboda su kakannina mm. maman mamana ba a garin nan suke ba ba 'yan mm. garin nan ba ne ba mm. kawai dai ita ya mama na auren ta ya kata garin da muke mm. ta dauko mama na har ta aurar da ita ma a nan garin da take. Mm, sanadiyar ta zauna a hannunta. eh sanadiyar ta zauna a hannunta. to kika ce ta fado sunan mahaifinki ta ce ai ba shi ya siya ba. eh ba shi ya siya ba mm. haka dai abincin ban ma cire saboda hanji na diya mun marɗe ba komai a ciki na cika da su tiki cewa ai tunda na je gwalgwala shi sai na cinye shi. haka ina ihu ina kwata dauko carbi ina tsoron ka a kara duka na haka na dinga cin abincin nan bayan na gama ci sai kuma amai sai na tafi na amai a gurin nan kafin in je bakin rariya sai amai wannan hmm. ta ce ai wallahi amma nan tunda na shi sai na lashe shi wato duk dai a wannan rana ta alhamis ranar da kika tsinci talatar ki a laraba mm, duk dai a wannan rana ta alhamis to mu je zuwa kin ce gashi kin yi zuwa a wannan waje kuma har ma kafin ki je bakin famfo kin eh ce sai na lashe shi Ta ce sai kin lashe eh ce sai na lashe shi tunda na bata mata kwarai. ta gama gyara gurin na mai da ita yar wahala shine na mata amai a gurin ai sai na lashe shi haka dai na ce ni kaza kaza sai ce to in je in ebo kasa mm. na ebo kasa na sai na ebo kasa na dinde na kalkala gurin sun da ban iya aiki ba mm. sai ta ce min in je to in ebo ruwa na je na ebo ruwa a famfo na zo na sheka bayan na kwashe kasar duk fa ni na yi wannan aikin na mm. kwashe na gyara gwara kuma bayan nan na zauna sai da aka zane ni a lokacin nan na wannan abin da ne mata mm. haka dai ranar dai na ci duka kamar yadda ka san an cillon daga sama ranar na ci duka mm. shikenan na gama sai na koma na kwanta sai ina ta rawar ɗari ina tarawa dari sai aka kane fa ta kunna fanka a ɗakin matsona baya kaiwa gurin makunnan fanka mm. kakar ina ta rawar ɗari kuma ban samu a rafa ba ana haka aka yi sallan magariba sai ga shi mijin wata take rukwannawa ya dawo eh, ya dawo yana shiga salamu alaikum mm. ina gwanja a ɗaki yana shigowa tunda na saba in ya da daga ya zo na zan ce mai sanya kina zuwa ki tare shi eh, mm. yara da bai fito ba sai lega ɗaki sai ki cewa baki da lafiya ne zai ki cewa eh ba ta da lafiya sai ta maza ban yi magana ba sai ce ai ba ta riga ki eh ba ta da lafiya nan sai ya ce min to in ga gashi wannan a bata sai ya miƙo min ɗaki ma da kansa sai ki cewa sai ki ji tun kuma ya aka yi kunna fankan nan sai ya kashe fankan mm. sai ya aji sai ki cewa ki sha zan ki cewa ba zan iya sha ba yanzu ma na gama cin abinci sai ki cewa to bari a kai shi bari a kai ki kemis sai cewa ta ai an kai ta ɗazu ta faɗa? eh sai cewa ta ai an kai ta ɗazu amma allura a mata. to ko dai so take ki mutu ne dai to dai da dukkan dai alamu da irin wahalar da ake banda da mutuwan ma da na mutu mm. da ya fita sai ta zo ta ɗauki ɗan abin da ya kama mudamin ya tashi kawai sakamakon da ya raba 'ya'yansa haka zai kama su ma mm. nasu da tun mm. tunda ni a lokacin yarinya ce sai ta zo ta ɗauki rana ban ci abincin dare ba tun dai wannan shinkafar da aka bani da mai na ci mm. ban ƙara cin wani abu ba washe gari na tashi cikina yana ta ciwo zazzabin da ya sauka cikina yana ta ciwo don cikin dare ma zai da na ƙara yin amanna babu dai komai a cikina saboda amma kin ce ta dauke wannan lemu ke ba ma ki samu komai ba a cikin lemun kenan ban sha komai ba ko kankana ban sha ba abin na sha a ciki ta dauke ta je ta sha ban dai san yanda suka yi ba ni ina daki mm. bayan sallar magariba ita wannan an tana ta dawo mm. shikenan washe gari da safe ko wanka ma ban ba nazar da nufin ɗina sakamakon ban yi bacci ranar sosai ba ban tashi da wuri ba sai wajen takwas da something sannan na tashi kuma ke a ka'ida tashin ki ake ana asuba sai an tashi ni dan na san da a ce mijinta yana gidan ana asuba zai leko ɗakin mu hmm. in ban tashi ba ina da nauyin bacci zai zai dan girgiza carbi ni kuma ina da tsoron duka na ji hmm. zumbur zan tashi hmm. so kuma lokacin nan baya gidan takwas da samtin na tashi ina tashi yan bacci a baki na na je na ibi ruwa na alwala ne sallah na bubbuga sallata <laughs> inda ba hayyaci ake ba. Eh, ai na buba ga sallah ta sai na zo na ɗauki na fandina na zara. Don rigar ma abebai na saka ta. Ita rigar eh, uniform din. Ita rigar uniform din abebai na saka kai kayana kullum sai an wanke mu. Wato rana ta biyu na kaddara. Eh, ranar Juma'a kenan. Hmm. Sai ba a wanke min uniform ba. Dama yawanci ran Alhamis in na wanke aka goge min su na saka ran Juma'a idan ba su da sosai ba to ina maiwa saboda ba a dadewa a makaranta. Hmm. Shikenan. sai na ɗauki nufin na saka riga a bai hijabi a bai wando gaba a baya gurin gwiwa ya tattare shi ne a gaba haka dai na mm. fito ban hijabin ma a karkata daidai yadda ka san dai bana da ka gani da ka san bana cikin hayyaci na mm. na fitowa sai na ce wancan na abin kari na su take ce min ai sai ta kuma faɗa irin kalmar da faɗa ta magi wato na wannan cewar ba mahaifin ke siya ba eh ai ba shi ya kawo ba mm. shikenan sai na kada kaina sai na tafi mantan makaranta ba sai na biya kawan nan ta wacce muka je tuka tuka da ita mm. sai ka ce min kai yau ke ta ita makaranta da wuri ba sai na ki wallahi ban da lafiya ne shi yasa sai ka ce ma ai ta tafi makaranta tun dazu sai ka ce hijabin ma a ta kika sa shi sai ma baba su sai ta gyara min hijabin mm. riga ma ta ce ai ba a sai ta cire ma riga ta gyara min ina zuwa makaranta to an san bana latti wanda yake duka ladi zai gisha yau ke ce kika makara saboda kowa ya sa makaranta har principal wani zubin ina riga shi zuwa mm. an san bana makara to tafi yau an miki alfarma na ce banda da lafiya ne shi yasa na tafi aji na zauna malamin wata take zuwa wacce take mana kiran suna ragar ne dai dai bana ya tina ta ce sai ta kira ni me yake faruwa ban lafiya ne kin sha magani na ce ina sha magani kin karya na ce ina karya na ta makaranta ban dai gaya mata dai abin da yake faruwa ba mm. haka na da ranar juma'an nan na saba ran juma'a na da yanda ka san sallah ai mun wanka ai mun kwalliya a sa mun kaya na sababbi sai ba a dauko mun kaya na ba hannuna baya kaiwa cikin sabbin da mun kaya dauko mun ake yi hmm. sai aka dauko mun wasu tsofaffin kaya irin wanda nake saka a gida sai nake cewa yau fa juma'a kin manta yau juma'a kike ga mata eh, sai ta wanka mun mare to kina nufin ba da lissafi ne ko menene sai na shiru da sai na saka kuka na ɗauki kayan nan na saka su haka dai ban fita ba sai na zama na ɗaki me kike yi a ɗakin nan ko wani kika ajiye a ɗakin kike yi bawanki ne zai zo ya miki wannan wanke wanke wanke wanke dai again kamar dai na jiya ta ce sai kin eh ai tun daga wannan lokacin nake yin wanke wanken gida to amma a lokacin akwai ruwa ana karuwan famfo mm, a ranar kenan eh ko da yaushe ana karuwan famfo sai dai idan an kawo yau wani zubin in suka shammaci mutane irin baku da ruwa sai su dauke su ki kawo ruwan famfo eh amma aikin ce kamar a jiya alhamis kenan ke kika je kika nemo ruwa. eh bayan na nemo ruwan ba lokacin nan na gaya maka ai da na ebo ruwan mm. aka mare ni sai botikin ya faɗi ya fashi daga baya kuma kin ce an kawo ruwa dukan eh kafin aka ce in dauki wani botikin in je in ibo ruwan sai gashi sun kawo ruwan famfo mm. shine ne wanke wanke mm. to a lokacin da in suka kawo haka ana in sun kashi da karfi tunda wani zubin ba sa kashi da karfi ana ciccika komai da komai na duro din kuma drum din gidan irin mai ka goma nan ne irin da ya kade gane drum din nan dai na karfe mai girma dai eh mai na karfe mm. irin shi irin shi ne na cin jarka tara jarka goma shikenan sai na ce to shikenan na fito ba fa abin abin karin ba ne wanke wanke to ina wanke wanke ni kuma ina da kyankyami ba zan iya ganin abu a bakin rariya irin sun ci sun rage dinnan dauka in ci ba mm. ko in ga shayi haka an rage in dauka in sha shikenan sai na kuma dukin ci karo da irin waɗannan abubuwa ina gan su mm. don ga shayi da madara nan an hada wani ma kuda ya faɗa duk na dauke shi na zuzubar da shi sai da ga kina jin yunwa a lokacin ina jin yunwa ni ina da kyankyami ne amma a lokacin kamar karfe nawa a lokacin gaskiya kaga ranar juma'a karfe goma ake taso mu da makaranta mm. ina dawowa na yi wanke-wanken nan tunda ranar an hura ne sai da na yi so uku fa a ranar washe gidan alhamis na zo ne wanke-wanken nan na juma'a din fa da kika zo kina yi shi ma eh, baki tai ba juma'a din shi na yi daidai mm. saboda duk inda na ɗauki kofi ɗaya sai na saɓa shi na wanke bakin na darza na darza saboda ka a ce min bai yi ba a da ke ni Cikin mm. duk na zuzzubar da wani ina gama sun ce ina abin kari na sai cewa ta ai wannan shayin da na bar shi ne nawa.